Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa kan mita 102.5 sai kuma tashoshin FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula Hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 30 ga watan Mayu na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. 'Yan ƙasar Iran ba za su samu damar zuwa aikin hajjin bana ba domin an kasa samun daidaituwa tsakanin kasar saudi arabia da iran ɗin akwai yiwuwar 'yan kungiyar taliban za su kara kaiman hare-haren da suke kaiwa a kasar afghanistan a watan ramadan an kashe akalla mutane 42 a har kwanaki biyu tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen huti a kasar yemen dokanin labaran kenan a cikin shirin za ku ce cewa yau ne za a yankewa tsohon shugaban kasar chadi sen habri hukunci Eh, dimbin mutane dibaye da dibaye wa'anda ake zargin kamar shi a zamanin da yana iko eh, wa'annan mutanen kamar shi ne eh, sanadin kamar rasuwarsu to yau a musu hukunci don su samu su jistar ta kwanta kuma hawa yau wani kai ya karin irin nashin ko a kuma gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta najeriya ta samar da tsarin asusun bai daya bayan da ta hau kan ga mulki shin ina tasirin hakan abinda da tsa amfanin da ya jawo bayan an kafa tsa a yanzu asusun tsa yana nuna irin kudajen da harajin da ma'aikatan da hukumomin gwamnati ke tarawa da da ba a sani ba har kaka kuma ibrahim alfa ahmed zai shigo da shirin na cike da gaskiya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran Jiya Lahadi, kamfanin dillancin labarun kasar Iran da ake cewa Irna a takaice ya ba da labarin cewa 'yan kasar ba za su samu damar zuwa aikin hajjin bana ba domin Iran ta kasa cimma daidaituwa da kasar Saudi Arabia. Kamfanin dillancin labarun ya ce ministan harkokin addini da al'adu na kasar Ali Janati ya faɗa cewa ƙasarsa ta ɗauki wannan mataki ko kuma ta yanke wannan shawarar ce a saboda halayya, da ƙasar Saudi Arabia ta nuna wa tawagar wakilan ƙasar Iran da suka je ƙasar domin tattauna ƙa'idodi ko kuma sharuɗan aikin hajjin bana. Ita kuma ƙasar Saudi Arabia ta ce Iran ta gabatar da buƙatun da ba za su yiwu ba. Tun da farko kafofin yada labaran Saudi Arabia sun ba da rahoton cewa wakilan Iran sun bar ƙasar ba tare da an kulle wata yarjejeniya ba. Dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta raunana bayan da aka kashe fiye da iraniyawa 400 a lokacin aikin hajjan bara masana harkokin tsaro a ƙasar afghanistan sun ce akwai yiwuwar 'yan ƙungiyar taliban a ƙasar su ƙara ƙaimin hare-haren da suke kaiwa a cikin watan azumi a wani yunkurin nuna cewa kashe shugabansu da aka yi a makon jiya bai shafi yadda suke gudanar da harkokinsu ba a makon jiya harin jirgin saman yakin amurka da babu matuki a cikinsa ya kashe shugaban taliban mul akhtar mansur a kasar pakistan to amma jami'an tsaron kasan afghanistan sun dage akan cewa a shirye suke su dakile duk wani hari a cikin watan ramadan ko kuma wani lokaci da za a kai a wani labari kuma yan wani direban tasi wanda harin jirgin saman yakin amurka ba da matuki a ciki ba daya da ya auna shugaban taliban a afghanistan ya kashe sun kai karan wasu jami'an amurka da ba a bayyana sunayensu ba wajen 'yan sanda sai dai wannan direban na tasi mai suna muhammad azam yana jigilan shugaban taliban mansur mulla mansur ne a lokacin da makamai masu linzami da aka harba ya fada a kan motarsu a lardin baluchistan da ke kudu maso yammacin pakistan ya kashe dukkansu jiya lahadi 'yan sanda a gunduman nashiki suka tabbatar da 'yan uwan azam sun kai kara dan uwan dan tasin da aka kashe ya ce dan uwansa muhammad azam ba shi da kowace irin alaka da kungiyar 'yan ta'adda illa kawai shi direban tasi ne da ke jigilan fasinjoji fafatawar kwanaki biyu tsakanin sojojin gwamnatin yaman da 'yan tawayen huthi ya kashe akalla mutane 42 jiya lahadi jami'an sojan yaman suka ba da wannan bayani 'yan tawayen huthi waɗanda suke samun goyon bayan iran sun kai hari wani yanki da ke tsakanin lardin marib da Shabwa, to amma sojojin da ke biyayya ga gwamnatin Yaman suka fatattake su. Wani jami'in sojan Yaman mai mukamin janar ya ce sojoji ba za su daina fafatawa ba har sai sun kwace ilahirin yankin daga hannun 'yan hute. A can ƙasar Iraq kuma jami'an tsaro sun kewaye birnin Fallujah daga bangarori hudu kafin fafatawar da za a yi gadan-gadan. to amma ana nuna damuwa akan abin da zai samu farar hula waɗanda ke zaune cikin wannan birni da 'yan isis suka mamaye wani sojan iraki na musamman mai suna muhammad ya ce 'yan ƙungiyar isis sun nasa bom ba mai akan tituna kuma suna amfani da masu harin ƙunar bakin wake soja muhammad ya yi wannan furucin ne da aka tuntuɓe shi ta wayan tarho wanda ya yarda zai yi magana bisa sharaɗin ba za a bayyana dukkan sunayensa ba ya ce yanzu suna jira ne a ba su izini su kutsa su kashe 'yan da'ish wato 'yan isis kenan hukumar lura da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya tana ta samun bayanai na halin na shiga ukun da farar hula suka shiga a wannan wurin to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ana bayyana tsoron cewa fiye da 'yan gudun hijira 700 ne ruwa ya cinye a makon jiya a saboda lalacewar jiragen ruwa guda uku daban-daban a tekun Mediterranean. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hakan ya faru ne a lokacin da 'yan gudun hijira suke ƙoƙarin arcewa zuwa Turai cikin jiragen ruwan da ake yin smogal ɗin mutane. Kimamin 'yan gudun hijira 100 suna cikin wani kwale-kwalen da ya nutse a ranar Laraba. yayin da sauran 'yan gudun hijira 550 kuma ruwa ya cinye su a lokacin da kwale-kwalen da suke ciki wanda ya taso daga ƙasar libya ya nutse a ranar alhamis da safe 'yan sandan ƙasar italiya sun kama kaftin ɗin jirgin ruwa na biyu wanda aka ce ɗan ƙasar sudan ne ɗan shekara 28 da haihuwa 'yan sanda sun kama shi ne bayan da waɗanda suka tsira suka nuna shi a ranar juma'a jirgin ruwa na uku ya nutse da mutane da ba a san yawansu ba an ceci maman mutane 135 da kuma zakulo waken mutane 45. jiya lahadi rana ce da aka keɓe domin jinjinawa sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya domin karama fiye da sojojin kiyaye zaman lafiya miliyan ɗaya maza da mata a duk faɗin duniya da ake kira masu sanya hula ja mai launin shuɗi wato blue helmet da turanci a farkon wannan watan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya ajiye furannin kallo a harabar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york domin tunawa da sojojin kiyaye zaman lafiya 3,400 waɗanda suka rasa rayukansu tun lokacin da aka fara tura sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ƙasashen duniya a ɗari tara da da arba'in 1948 kimanin shekaru 64 kenan da suka shige. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu yaye kallamin rahoton namu da batun hukuncin da za a yanke wa tsohon shugaban kasar chadi Sen habre kuma akan haka ne na tattauna da farfesa gobe na maiwa na jami'ar awad yau da ke senegal kuma na fara tambayan farfesa ne inda hankalinsa ya karkata akan wannan tsohuwar shari'ar eto eh eh, shi dai idan aka ce za a hukuntar da mutum wanda ya zamanto ya yi aikin asha eh, tun ba zamanin da kama shi yana da ƙarhi ba wato yana mutum mai iko a cikin ƙasar shi komi tsawon shekaru wannan abun inda ya zamanto aka gurfan da shi kuma aka yanke mishi hukunci an tattara yanke mishi hukunci wannan abin akan gaskiya babban darasi ne gare mu kuma yana da muhimmanci kwarai wato cewa da Eh, ɗumbin mutane dibaye da dibaye wa'anda ake zargin kamar shi a zamanin da yana iko eh, wa'annan mutanen kamar shi ne eh, sanadin kamar rasuwarsu to yau a musu hukunci don su samu su ji ta kwanta kuma hawa yau wani kai ya ƙara irin nashin ko daɗewa ko mi daɗewanta wannan abu ne na kirki ina ganin cewa da babban nasara ce a nahiyar mu ta afirka kuma yana nuna cewa mu 'yan ƙasar afirka maimakon a kama mutum a je a kai shi kasashen turai inda za a mishi wani hukunci yau mun rungumi abin da kama mu ne muke hukunci da kanmu wannan kuma yana abu mai babban muhimmanci sosai sosai a gare mu kana ganin akwai abin da zai sauya a mulki irin na shugabanni na afirka wannan hukunci da za a yanke eh to idan suka ji tunda akwai kamar eh, shugabannin nan nahiyar tamu ta afirka da yawa wa'anda ya zamanto sun yi na'am da irin wannan abin da ya faru idan suka ji. kamar da hausa yake cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira ko to idan suka tsaya suka yi nazarin wannan abu ina ganin cewa to wani abun kakin su je su wallaha shi sai sun tsaya sun yi tunani sun yi dogon nazari ta kwana wannan ka idan aka zo aka yanke mai hukunci waye tsammanin ko za a samu haka tunda a da babu irin wa'annan ababen yanzu har ta kawo demokrasiya ta girku kuma a nan nahiyar afirka mutane sun fara kama eh, ganowa da cewa da ba wai dan kana shugaban kasa ba ne kai a a doka ba ta bugunka takan yi wa idan ka sabuka to inda ka je kan ma in ma ka je ka buya to akan iya abi ka can amma hukunci wanda ya kamata wannan kuma ga sauran shugabannin afirka gare su ta yi saura <laughs> ba gare mu ba wanda yake so ya aikata mu gani mana ko da yake ma ba nan kadai bane aikin asha yake akwai ma aikin asha kuma akwai zamanin da za ya hutowa wato cewa da kamar ta wajen tattalin arziki ko kuma ta kama dukiyar jama'a kana boyewa shi ma yanzu haka alal misali ana na ana nazari cewa da wanda ya aikata irin wa'annan ababen ko mi dadewanta za a mai hukunci kai ko ma ka mutu 'ya'yanka ma ba za su samu ba su yi amfani da abin da ka koyi yawa daman abin da nake so in ce kenan baya ga kashe ko kuma ka yi musabbabin kashe mutanen da kake mulki ko kuma kake cikinsu a matsayinka na shugaba akwai abubuwa da suke munana da suke idan ka yi su kwatankwacin ma ka kashe mutane ne eh, ya kake ganin hukunci irin wannan ya kamata ya kasance eh shi ne hausa yake cewa sannu-sannu baya hana tahiya eh, alal misali wato cewa a can baya shekarun baya ba a tsammanin haka nan wato sai ka ga mutum ya je ya rubuta ciki da dukiyar jama'a shi shikenan sai a yi banza da harakokin ko kuma ya kashe mutane a yi banza da harakokin yau shugabannin kasashen afirka su gane da cewa kan kowa ya waye kai har talaka ma na kauye kan shi ya waye to kuma kan samu shugabannin ƙasa eh, eh, nan nahiyar afirka wa'anda akan gaskiya suna da adalci wato sukan Allah wadda da irin kamar wa'ansu so bayan su ke yi wato cewa da wa'ansu shugabannin kasa to ka gani irin wa'annan sukan kawo goyon baya ta cewa da a hukuntar da duk wanda ya zamanto kamar eh, ko ya kashe mutane ko kuma ya ɓoye wani kuɗaɗe misali akwai wa'anda ma ke kawo taimako ta cewa da kamar shugaban kasa ko da ka gudu nema ma ka gani sai su na'am da kai suke amsar ka in ma sun amshe ka suna nufin cewa kamar za su yi gurfanar da kai a mashari'anta kenan ko da yake a yanzu haka maganar da ake muna da shugaban kasa guda da ya ruga daga kasar shi wato tsohon shugabar kasar eh, burkina faso plus compower da yake abuja da ya je kuma sai aka bashi takarda ta ainihin cewa shi dan kasa abuja ne wato kamar an mishi kariya kenan wannan ba gaskiya bane ba daidai bane kuma kada ya sa tsammanin cewa kamar ya tsere kenan a'a Allah Allah Allah haɗa kan mu afirka mu sojuna mutuna da gabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun ɗau mulkin kanmu kuma tashi mu nemi abin kanmu mu gaba daular da ta tashe mu sai ista afirka mu ɗan duba su ma ba za su yi bauta ba da yawa a ciki sun ba wasu sun jajja da marar karba karban yanci ba wasa ba ba shakka to daga batun hukuncin tsohon shugaban kasar chadi sai na tasirin da asusun bai daya da gwamnatin muhammadu buhari ta samar lokacin ta rage kan karagar mulki ko ina tasirin wannan ga sa a shaka da karin bayani a cikin wannan rahoton We started boldly with the Treasury single account, stopping the leakages. Mun yi nasarar toshe hanyoyin da ake sace dukiyar ƙasa ta hanyar bullo da asusu ɗaya ga ma'aikatun gwamnati mai taken TSA a takaice. Shugaba Buhari ke jawabi a cikar gwamnatinsa shekara ɗaya da hawa kan mulki. Hakan dai a cewar shugaban hanya ce da ta taimaka wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Yaya wannan tsari yake da bambanci ne da na baya? Ita ce tambayar da na yi wa mukaddashin shugaban hukumar tara kudaden shiga da raba su a Najeriya. Shatima Umar Abba. Abin da TSA amfanin da ya jawo bayan an kafa TSA a yanzu asusun TSA yana nuna irin kudajen da harajin da ma'aikatan da hukumomin gwamnati ke tarawa da da ba a sani ba yanzu ana, iya gani ana iya ganewa a TSA da account da yawa ake da su ba za a iya bin dukansu ba amma yanzu a tsa za a iya ga me aka tara haraji ko kuma kudajen gwamnati da aka tara a kowane hukuma a bayyane ke masana tattalin arziki irin abubakar ali na ganin tsarin zai fi nasara in ya isa jihohi ai zare idon buhari ma ai yanzu baya ma zare ido ai zare ido kuma zare ido ai zare ido baya aiki zare ido ai baya dadewa shine abin da ake cewa body language yanzu kaga lokacin da aka zo mulkin nan wata ɗaya wata biyu shine abubuwa suka canja amma daga baya me zai faru ba ga wani a prison ba ba ga an kori wani abu ba wani mutum ba ka gane ko abin an fara koma gidan jiya gasken magana kenan shi zare ido in ka yi zare ido din to maza ka samu doka wanda zai bi wannan zare ido din shine zai kai ni kuma magana da na yi na gaba shine wato a inganta a sake kawo darajan ma'aikatu shine institutional framework inda institutions za su yi aiki ko buhari baya nan ko yana nan aiki zai tafi to abin da yanzu ya kamata a gina kenan abin yanzu kawai canjin nan buhari ne kadai yake zancen canji sauran ko gwamnonin apc wanda suke canjin nan ba su da yawa yau su wanda ba sa canjin sun fi yawa ai kwanan nan ma ko a cikin kudaden da aka ba gwamnoni cewa a a biya albashin nan akwai gwamnan da aka yi zargin shi ya je ya karkatar da wannan wannan kudi nan magana na kuma tana nan ba boye take ba ya zama wajibi 'yan Najeriya su daidaita yadda suke rayuwa gabanin samun nasarar gyara tattalin arzikin kamar yadda gwamnati ke alwashin yi. salihu Shehu Ashaka, murya Amurka Abuja, Najeriya. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo nan ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. akasari abinda mutane suka fi sani game da chibok da ke jihar borno shine batun nan na sace ɗaruruwan ɗalibai mata da 'yan boko haram suka yi a cikin wata afrilun shekarar 2014 to amma tun kafin nan akwai batu na wani mutum mai suna ayuba alamsin wanda aka birkita masa rayuwa aka jefa shi cikin wani mummunan hali da ya sanya lalacewar gaɓoɓin jikinsa da idanunsa da kunnuwansa duk a hannun likitocin da aka ce ƙwararru ne waɗanda suka yi ta bashi magungunan da ba su kamata ba duk da cewar gwaje-gwaje sun nuna baya ɗauke da cutar da suka ce yana da ita. Shi dai Mr. Ayuba Alamsin ya fara shiga wannan tasku a cikin wata Agusta na shekarar 2005 a lokacin da ya je shi asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri yana kukar ciwon baya. Wani ƙwararren likita a wani asibiti mai suna Dr. T.M. Dabkana. wanda likitan ƙashi ne sai ya ce ma Mr. Alamsin ai yana fama ne da cutar fukar ƙashin baya. An sanya shi ya yi gwaje-gwaje masu yawa kuma duk babu wanda ya nuna yana da wannan cuta da ake kira Port disease a turanci. Duk da haka likitan ya sanya shi shan wasu magunguna masu ɗan ƙarfi na kashe ƙwayoyin cutar tarin fuka. Daga nan abubuwa suka fara taɓarɓarewa aka ci gaba da tafka kuskure wajen kula da shi har ta zo ga a yanzu baya iya gani sosai baya iya tafiya da kansa kuma dole sai an yi masa aikin tiyatar baya wanda zai ci kuɗi fiye da naira miliyan goma sha bakwai a gadon bayansa kafin ya iya miƙewa. Ayuba Alamsin ya koka ma hukumomin asibitin koyarwa na jama'ar Maiduguri waɗanda duk da cewar sun gane cewar su ne suke wannan kuskure da ya jefa cikin wannan halin sun ki ɗaukar nauyin gyara wannan lamari. Haka kuma Ayuba Alamsin ya kai kukarsa ga hukumomi masu yawan gaske a Najeriya, kama daga karamar hukumar Chibok zuwa ga gwamnatin jihar Borno har zuwa hukumomi da dama na gwamnatin tarayyar Najeriya, to amma shiru kamar an shuka dusa. har yanzu ayuba na ci gaba da fuskantar tsananin zafi da ciwon baya gashi baya iya gani baya iya tafiya kuma baya da kuɗin da zai iya biyan wannan aiki da yake matuƙar bukata. Bari mu faro wannan batu da jin ta bakin shi Ayuba Alamsin game da yadda abin ya faru tun daga farkon fari. Sunana Ayuba Alamsin daga karamar Chibok Borno State. E zahiri abin da ya faru a uh, shekara dubu biyu na samu hatsari. To can dubu biyar sai ciwo ya zo ya tashi ciwon baya. sa'annan sai aka garzaya da ni zuwa asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri aka kai ni wurin wani likita wanda shi aikinsa fida ne sai ya kai ni wurin likitocin kashi eh, ana ce mai dr dafkana to a can da aka kai ni an kai fayal na gabansa da ya kira lokacin shiga na yayi ina shiga sai ya ce this is a typical port disease a Turanci. wato a hausance suka ce kaman tarin fuka ne na kashin baya to a lokacin da sai na dan samu zuciya na sun kenan ce me wani iri cuta ne wanda tun ba a yi gwaji ba likita ya sani sai na hakuri na zauna da to muka dan tattauna da shi ya ta tambaya ina tare ne na ci babu ina zufa da dare babu so can da aka ce to bari za mu rike ka sai aka rike ni sai suka recommending su gwaje-gwaje wayan lokacin da na kan gado aka yi wayan gwaje-gwaje ina tuna akwai an yi uh, ah, tv serologist wanda ya nuna ba komi negative an yi monchus wanda kuma ya nuna ba komi 0 mm an yi nasu wayan cutuka haka nan duka dai ba abin ka sami da shi duk gwaje-gwajen da aka yi ba a samu cutan da shi yake zaton shine a ka ba ko babu wani gwaji wanda ya nuna to amma kuma aka sa ni akan maganin tarin fuka to ina ta sha bayan kaman kwanaki haka aka sallame ni na je gida ina ta sha ina ta sha can daga baya na fara jin jikina dai na sha magani zan ji kamun alure ne suna so gina jiki ana nan ina kai sai na ga irin kai ko rashis dai haka nan suka fi son a jiki kurajeje haka can sai na garje zuwa asibitin na je na samu shi wannan likita dr dabkana ya ci ga abin da yake faruwa fa sai ya rubuta yanzu magunguna guda biyu na tuna ana ce prednews salon ko hmm. da kalamin lotion na je ina aiki da su bayan sati biyu ina shafawa da sha na dawo ciwon nan yana cin gaba kai kai yana cin gaba to lokacin na dawo sai baya kan kujara aka ce na hutu na tambayi ofishinsa aka sai na je na samu ofishin security sun nuna mini na shiga da na shiga kuma yana kan aiki kan kwani kwamfuta da abokin ne yana zama sai ina magana shi na kan aiki sai na cire riga na ma da abokinsa ya kalla jikina ya ce kai this thing is serious in ji abokin sai ya daga ya kalli ne ce ah is like I know the face sai eh sai ne mai bayani fa na ce wani abu yana bata min jiki fa ina shan wahala sai ce to in barin shan magungunan na wata daya yanzu yana cikin hutu ba abin da zai iya yi kenan sai na koma gida na koyan wata daya na toho na same shi da na same shi a clinic ranar alhamis sai lokacin shiga na yayi da na shiga sai na zo na ya ɗauka fayil na yana bubuɗewa sai na tambaye shi na ce amma likita azalin ni kan me yake damuna sai ce ba a gaya maka ba na ce ai kai ce likita na kamata ka yin bayani ya ce ai kana fama da tarin fuka domin gwaje-gwajen ka ya nuna wani abu kusa da haka to amma a lokacin nan kai baka tari baka jin wani abu ba tari fa tari dai ba wanda baya tare a duniya lokacin hazo haka nan ana dan samu tari eh, wanda kuma eh, ban taba yi ba shikenan yace wani abu da na damun kashe ne tarin fuka amma bari zan tura ka ga wayan su kwararo kuma sai referring nawa zuwa wani unit ana ci ko respiratory unit ne wanda su ne masu kula da tarin fuka azali eh, to yawwa to da na je rashin kuskure da suka yi shine ba su kai folda na wurin shi consultant na wannan unit ba sai kuma wani karamin likita ana ce masa dr abdul shine ya duba ne ranin da ya duba yanayin ya duba gwaje-gwaje na sai sha ah, wa ya ce maka kana fama da tarin fuka shi ya ce abin da likitan dr dubkana ya faɗa ya ce to amma ba gashi gwaje-gwajen ka nuna duka baka da wannan damuwa. ya to abin da ya fara kenan sai ya ce to ba yanda za mu yi tunda shi wani likita ne ni ma zan bi murninsa tunda ya yi recommending cewa a baka maganin da zai dace da kai kenan ya rubuta maganin da ana bayarwa asibiti kyauta yanzu aka sashi na wayansu guda hudu haka na je wurin karɓar magani akwai wata safiya ita ce nurse in charge na bayar da magani ta ce sai na kawo x na na je na ne x na dawo ta duba ba wani alaman tarin fuka akwai wani taron da suka na sati daya to daga mulai a sati ne mata gama taron nan an yi musu horo game da sanin alamun tarin fuka ta duba gwaje-gwaje na ta ce gaskiya ita kan bata ga abin da zai iya ya sa ta ta bani magani ba na kara koma wurin wannan karamin likita na ce to ga abin da ta fara fa sai birakinsa muka dawo wurin wannan ita nasu din safiya ya yi bayani ya ce to shi ma fa abin da dabkana ya faɗa ne sai ita ta ce to ni zan ba da magani amma duk abin da ya faru na baya ciki in ji wannan yariyan to ina fama da ciwo me zan ce me ba abin da zan yi aka bani magani ina sha ina sha dama bayan wata biyu za a canja sauran magungunan bayan wata biyu din ina kirgawa na je a canja sai wanda yana bayarwa ita ta bar wurin wani daban yana ce mai goni ya ce to sai abin da likitanka ya faɗa kafin na za mu canja na ƙara koma ɗayan likitan ban same shi ba karamin na samu ya ci ka ci gaba lokacin canji ya yi za a neme ka ana ta bani ina sha daga can akan sha maganin nan sai na ji kafana dai sun fara kamar naɗuwa haka kafafuwa na. kamar yadda an naɗa ɗorin kaji tafiyan kaje yake mhm. a ɗore haka nake yi ina gani kuma duniya dai yana dan ina takawa kamar dolof ne ina takawa kowane lokaci na fara jin kara a cikin kunuwana a na dai suna rawa haka nan duk jijiyan jikina dai ya zama damuwa mm. kamar alure ne da dubbanin alure suna sokina na ce me kuma wannan na garzaya asibiti nan na ji na yi korafi ayuba alamsin kenan a mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya ibrahim alfa ahmed ne a birnin washington dc To da Allah ya kyauta. Kafin mu karkare ga labarai amma nan kana a takaice. Jiya Lahadi kamfanin dillancin labaran kasar Iran da ake cewa ina a takaice ya ba da labarin cewa 'yan kasar ba za su samu damar zuwa aikin hajjin bana ba domin Iran ta kasa cimma daidaituwa da kasar Saudi Arabia. Kamfanin dillancin labarin ya ce ministan harkokin addini da al'adu na kasar Ali Janati ya faɗa cewa ƙasarsa ta ɗauki wannan mataki ko kuma ta yanke wannan shawarar ce a saboda halayyar da ƙasar Saudi Arabia ta nuna wa tawagar wakilan ƙasar Iran ɗin da suka je ƙasar domin tattauna ƙa'idodi ko kuma sharuɗan aikin hajjin bana. Ita kuma ƙasar Saudi Arabia ta ce Iran ta gabatar da wasu buƙatun da ba za su yiwu ba. Masana harkokin tsaro a ƙasar Afghanistan sun ce akwai yiwuwar 'yan ƙungiyar Taliban a ƙasar su ƙara ƙaimin hare-haren da suke kaiwa a cikin watan azumi a wani yunkurin nuna cewa kashe shugabansu da aka yi a makon jiya bai shafi yadda suke gudanar da harkokinsu ba a makon jiya harin jirgin saman yakin amurka da babu matuƙi a ciki ya kashe shugaban taliban mullah akhtar mansur a ƙasar pakistan Fafatawar kwanaki biyu tsakanin sojojin gwamnatin Yaman da 'yan tawayen Houthi ya kashe akalla mutane 42. Jiya Lahadi jami'an sojan Yaman suka ba da wannan bayani. 'Yan tawayen Houthi waɗanda suke samun goyon bayan Iran sun kai hari wani yanki da ke tsakanin lardin Marib da Shabwa, to amma sojojin da ke biyayya ga gwamnatin Yaman ɗin suka fitattake su. jami'an tsaro kuma a kasar iran sun kewaye birnin fallujah daga bangarori hudu to madalla da ta kaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu taya malam yakubu sule ma'aikacin fce mu muna aurar da yarsa rahinat yakubu da ya yi a rana asabar din da ta gabata allah ya ba da zaman lafiya da zuriya na gari shi ma muhammad tukur sabon telabobi muna taya shi murnan auren 'ya'yansa hassan da usaina wanda aka daura a gidan alhaji yakubu sarkin tashan beri ubangiji allah ya ba da zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman jummai ali da ta gabatarwa sai cuba hiro ne wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato zubairu ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi.